Uh, Ana ta cewar in kana yaƙi da cin hanci ita ma cin hancin za ta yaƙe ka tabbas haka ne ai ba za ka yi tsammanin ka zage kana faɗa da wani ba tare da shi ma ya faɗa da kai ba mun yi ƙuduri mun yi azama sannan mun shirya tsaf don cin nasara a wannan yaƙi da cin hanci. Shugaban hukumar ta EFCC ya bayyana cewar in dai gwagwarmayar yaƙi da cin hanci a Najeriya ne to ko da zai rasa ransa shi ya shirya. Saboda a sama da 'yan Najeriya miliyan 170 tunda har na sami damar bada ta gudumawar na yakar cin hanci da rashawa da laifukan da suka shafi kuɗi da ma yadda ake halasta kuɗin haram a ƙasar nan ko da a ƙoƙarin wannan yaƙi zan rasa raina to na shirya. Shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Mustapha Magu ya kuma taɓo batun tuhumar da suke wa shugaban hukumar sufurin ruwa ta Najeriya wato Nimasa Patrick Ziakede a Pobola Kemi. Misali kamar badakalar da aka tafka a hukumar sufurin ruwa ta Nimasa. a lokacin da muka kai shi kotu batu ne na wawure naira miliyan dubu biyu amma daga bisani kuma muka kara bankado karin wata sabuwar badakalar na wawure naira miliyan dubu talatin da hudu daga dukiyar talakawan najeriya saboda akwai dalilai da saboda akwai dalilai da dama da ke sa muke wasu abubuwa muna bincike ne ta karkashin kasa me masu rajin yaƙi da cin hanci a kasar ke cewa ne mr abraham unaji wani ɗan gwagwarmayar yaƙi da cin hanci ne a najeriya yana da wannan niyya zai iya yi ai komai an ce niyya ne to amma Mr Abraham idan muka duba irin yadda gwamnatin ta ɗauko bincike da dama ta hannun hukumar EFCC ku ba kwa jin tsoron cewar lokaci zai kure mata? Din kawai ita kawai yakin ita ce matsalan kasar nan. Cin hanci ya zama wani abu ne wanda a duka kasar in ka duba duk da ka je sai ka ga wannan shine kawai abin da ke cin manje tuwa fada. to in dai har shi kawai yakin za a samu an cimma burin wannan kawai a ƙasar nan to ina tabbatar maka da duk wani abu ma zai zama daidai. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.